Assalamu alaikum. Ki haƙuri hajiya, in dai ni ce matsalar insha Allah yau zan tafi. Amma ina jiran alajiya idan in mai sallama. Saboda ba zan manta da irin karamcin da aka nuna min ba a gidan nan. Bai kamata a ce na tafi ba tare da na yi masa sallama ba. Wannan shine kawai zai sa na ɗauki lokaci a cikin gidan nan. amma don Allah ke min afuwa idan har maganganun da na gaya miki da ɗazu zuwa yanzu sun ɓata miki rai. Kin ga laure, idan Allah ki kyale ni. Ba na buƙatar wannan ƙananan maganganun. Ba na so, ina son ƙwaƙwalwata ta samu hutu. Bacci nake so in yi. Allah ki kyale ni kawai shi yarinya zance ba ta gajiya da shi yin wa yake ta take sawun giwa ya take na raƙumi abin da yake gaba na ke bace in ma ya da an kin gaba za ki tafi ba ita zama ga gidan nan haba Assalamu ce a kira ka. Na'am, masha Allah. A bawan Allah tun wani lokaci da ka zo. Ban sake ganin ka ba. Ranka dade wato kusan sabani muke idan lokacin na je dan sayan abin da zan kai ciki na to kai kuma da na zo sai a ce yanzu yanzu nan ka fita wallahi shine dai da farko dai kafin na gaya maka abubuwan da nake son yi magana kai shin kai menene dalilin zuwa ka guri na tun daga gare to alhamdulillah ni dai suna na iri kuma na zo ne daga can ƙauyen tanagar <laughs> can wajen kasan su mandawar ba kuma dalilina na zuwa na towa birni shine wato mu a can kauyen namu ne gaba ɗaya labari ya karaɗe kan cewar wato kai alhaji ka taho da laure da kuma zulaiha wannan labarin shine yasa na ce ni ma to tunda na ɗan yi karatu ya kamata in shiga birnin in zo ko da dan aiki ne dai aka ɗauke ni alhamdulillah zan zan ji daɗi kwarai da gaske tabbas a tun zuwanka garin nan ka koma gida ne ko da yi kana nan a'a ban koma ba ai alhaji tun wani lokaci da muka haɗu da kai ka ce in zo ofis in same ka ina garin eh, kawai dai na ɗan samu wata nan ƙasar rumfa akwai wani gurin kusa da wani mai shayi dan na samu ya dan taimaka min nake dan kwanciya a gurin ina kwana to ya kai ba ma addu'a sabani ne idan na zo wani lokacin kafin tashi na zo da na zo sai a ce yanzu yanzu nan ka fita da yake sun ce kai mutum ne mai girmama lokaci eh, da wuri kake fitowa ofis kuma kake tashi da wuri to kenan insha Allah ne maka alƙawari abinda ka zo nema ba za ka rasa ba tunda dai ka ga mun shaka karatu ina da gurare da dama da nan nake sassaka mutane za ka ga gurare na mabambanta ko ne da sunansa daban a ka'ida duka gurin da zan bude kan bude shi ne da sunayen mutanen da suka yi wa na abin alkhairi wanda na ji labari ko na gani da na akwai abubuwa mabambanta wanda kuma insha Allah zan saka ka ɗaya daga cikin abin da ya daidai da karatun ka amma kafin nan na da ta alfarma ina so da Allah ka yi min wannan alfarmar shine ka koma gida ka je gida su ganka akwai dalili na da yasa nake son hakan ta kasance shi idan ka koma ni kuma zan biyo ka har can in Allah yarda daga baya zaka san me nake nufi sai ka dawo nan sai na ga me ya kamata na maka hakan yayi alhaji ai wato ni in dai zuwan naka zaka zo dai to ni tafiya ta ba matsala ba ce baka da matsala eh, yanzu ma ni daga nan ma kashe zan yi <laughs> Yawa. An dawo lafiya? Am dama ina so in gaya maka yau zan tafi gida. Ya kamata. Dama yanzu daga ofis din nake. Akwai wani dan garin kushi ma na ce koma. Da haka ke ya kamata ki bi samunsa. Ban taɓa sanin cewa ni mahaukaciya ce ba sai yau. Na tabbatar da ba ni da hankali. Na daɗe ina hauka. Ban gane me ke nufi ba. Tun wata kalma da ka taɓa gaya min ta so. Sai na ɗauka da gaske kana suna. sai yanzu kuma ne tunanin na gane ashe hauka na kawai nake hadda zan kalli mutum irin ka attajiri mai kuɗi in haɗa kanka da ni a matsayina na 'yar ƙauye kuma 'yar talakawa dakata dakata daure ni ba haka nake ba na san darajar ta ɗan adam ba magana ke ta matsayi ko ta inda mutum yake rayuwa ba ba shine dalilin da zai Sani ni rayu tare da mutum ba idan kina maganar kuɗi to kowa ma a duniya ya zo ne bai san ya zo ba ko bai zo da komai ba babu kaya hasali a cikin duniya yake samun su saboda haka ba matsayin ki ne zai sana rayuwar tare da ke ba idan kina maganar gurin zama maganar ƙauye ko wani abu makamantan wannan duniya ma da daji ta soma saboda haka bana la'akari da matsayin ki na ce wai ke makatsanciya ce ko ƴan makatsantan mutane ko kwa ƴan talakawa ko ƴan wane ne ko kina da wani abu ko baki da shi ba shi ne dalilin da zai sa ni mu'amala da mutum ba ki iya ganewa ni tsari na ba haka yake ba kuma ban ga da abin da Allah ya rige ki ba da kike tunanin kanki a matsayin matsakanciya duka matan da nake gani a duniya da me suka fi ki? me baki da shi ke ma mutum ce kamar kowa kina da kyau kina da tsari irin naki daidai gwargwado saboda kar ki ƙara karanta na haka ba ina nufin ki koma gida bane saboda biki isa ma ne ma'amala da ke ba a shi na al'amari ne daga Allah haɗuwa ce ta jini idan kuka dace za ku iya rayuwa ko a ina mutum yake kuma kowaye shi kuma ko me yake da shi da haka ina so ki koma gidanku ne saboda in tsira da mutunci na na gode sosai yaya ina fata kin fahimce ni assalamu alaikum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 Na'am. Ashe zan ƙara ganin ka. Zulaiha. Zulaiha kika shiga. Daga ina kake haka? Wallahi kin ga daga cikin birnin nan nake. Zulaiha. Tun yau kusan sati biyu na fito neman ki. Na neme ki na rasa. Kana nufin ba ma yanzu ka zo ba. Ba yau na zo ba. kin ga wallahi har na fata fita sha na je tasha kawai sai Allah ya sa na tana da shinkafa da wake na bada kuɗi a siyo min shinkafa da wake a gurin wata mai shinkafa da wake kuma sannan na tsaya gidan wanka na dan canja kaya da ba da haka ba da ba za mu haɗu ba ba yanzu ka zo garin nan ba kenan wallahi saboda ke nan burodi na ji daɗin jin haka daga gare ka hakan yana nuna mu ta riƙe amanar su tabbas na riƙe amanar su zuliyata Na yi kewarki sosai. Ya labarin soyayya ta. Tana nan kamar yadda ka sani. Hakan yana nufin za mu ɗora daga inda muka tsaya kenan. Da ba mu tsaya ba, balle ma mu ɗora, muna kai. Na ji daɗi sosai. Amma menene fito da ke yanzu ina haki? Gida zan ta. To me yasa za ki koma ƙauye? Labarin yana da tsayi. Amma tun da gida za mu je tare, za ka ji komai. To shi kenan, mu je. duk magana da zamu tattauna da ke ai mun tattauna a ofis kuma na san na baki amsa kuma kin tabbatar min da cewa kin gamsu me zai sa kuma ki sake biyo gidana na je gidan aka ce min kana nan bangaren kaninka gida yayi kyau Allah ya sanya alkhairi amin amma ina so ki sani dukkanin issues ɗin da suka shafi ofis a can nake tattauna su abin da ya shafi gida ne nake yin sa a gida da haka bai kamata ki biyo ni gida ba saboda ke ba a gidan nan bace sani ma yana son zama yar gidan ne ta yaya ina son mu kulla alaƙa ni da kai idan na fahimce ki magana da kike ta kina so ki kulla alaƙa da ni ba wata alaka take tsakanin namiji da mace da ta wuce soyayya kin manta cewa a bayanan da kika yi min a ofis ɗina kin sanar da ni yadda kike da Amina idan kika zo min da abin da ya shafi soyayya hakan bai kamata cin amana ba ita soyayya babu ruwanta da cin amana. Amanar so kan damka ga wanda ya laminta rayuwa danginta dariya daban haushi. Amanar so. Wai? Zaidu? Ina lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wani asibiti? me yake faruwa ne to ina zuwa na gode me yake faruwa bayar Allah ki ji ƙanina wanda na gina wannan gurin shine accident inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ki ji ji ji ba zan iya tafiya an barka a wannan halin ba ai ni ma na zama yar gida ni ma na zama yar uwa ki hakuri dan Allah ki fita ina so zan kulle ni mu je dai kai hakuri mu je subhanallah ba zan iya barinka a wannan halin ba Thank you. Amanar so akan damka ga wanda ya laminta. ka ya cika gari, ko ina zancen ka ake lungu da sabo, ka zama tamkar daren lailatul qadari ga ma'abota so da kaula, maza da mata. Ko ina son maganar ka ake, ko ina son ganin ka ake. Allah dai ya sa tun daga gida kika kawo a daidaita sau. Har ya kawo ki nan wajen, kuma ina fatan babu wani ɗan namiji da ya kallon min fuskar ki. Kin yi kyau iya kyau, kin iya tafiya kuma ga ki da idanuwa dara-dara masu ɗaukar hankali. Tun da na zuba ido kuma sannan na kasa kunni a cikin unguwa ban ji motsin ba. Na san tabbas ba zan rasa ki a nan ba. Subhanallah. Dama na san haka zaki ci. Da sanda na waye gari ba tare da na yi tozali da ita ba ranar ba zaman lafiya. Muryarta tana ɗaya daga cikin abin da yake sa na sukuni. Wadda nake iya gani in samu jin daɗi fiye da ita. Hasali ba a taɓa yin macen da na ji ta kwanta min arai sama da ita ba. Ban taɓa tunanin girman soyayya ya fi girman duniya ba sai a wannan lokacin. kan me zan yi asarar murmushi na akan wanda bai dace da shi ba kowa ma zai iya furta kalmar su amma ba kowa ne yake daraja da a ce iya tsara zancen baka zai sa ni amince da samari da baka haɗu da ni ba malamin kauna wannan wani irin gashin hankali ne nan da akuyanci haka wace ce da zaki zo kawai ki watsa min ruwa ai yanzu kika fara ganin rashin hankali muddin zaki ci gaba da shiga gonar da ba ta kyau abu biyu ne yake tafi da ni farida ka shedi ne ga tsohon saurayinki kin san kowaye ne kuma kin san zan iya aikata komai akan duk wani wanda ya rabe ki ko dan waye a garin nan ok barazana kake muni ko daya kawai dai in kunne ya ji kin gane ya sanya ni a damuwa ya ruda min duniya duk abin da ya shafe ka na ganin sa a gaba ina guje maka shuka a gonar da ba za ka iya girbewa ba. Kin san kowane kauna da irin nashi. Akwai short time